Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro asuma shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na ranar Laraba takwas ga watan Juye na 2020. a cikin shirin za ku yi cewa al'umma na fuskantar matsalolin sata musgunawa da kuma farma mata a unguwar aeroport ruta canga da ke yamai muna tare da bayani mai unguwar a cikin wannan shiri al'amarin kiwo tsakanin nijar da benin na cin karo da matsaloli makiyaya 'yan nijar na fuskantar hare-hare masu satar dabbobi za ku yi sakataren zartarwa na kungiyar makiyaya aren a rahoton musamman na maraicen yau za mu ga bambanci da ke akwai tsakanin alaƙar soyayya a ƙauye da kuma a birni ana fuskantar matsalar tsaro a birnin yamai musamman a unguwar aeroport route canga inda bayan sace-sace a shaguna bata gari suna kokarin yi wa mata fyaɗe cikin dare mai unguwar ya bayyana cewa akalla mata goma ne suka kawo masa korafi har da wata mai zaman diya a gare shi korafan da kuma ya isar da su ga hukumar 'yan sanda mai anguwar mai gari ku bume alhaji bajin ne ya yi wa musa hassan ƙarin bayani Muna samun irin waɗannan matsaloli. Masu shaguna ne suke zawa su tarar su bige su su kwashe kayansu. Amma yanzu kuma abin ya sake sabon salo. Mata ne suke iskewa a cikin ɗakunan su su bige su. Akwai wata shekaran jiya sai da ta kai magana a feji an farfasa mata kai. Lalle kwamishinan 'yan sanda yana aikinsa saboda idan muka kira shi yana zawa. Kwanakin nan an samu masu fasa shaguna an kama su. 'yan feji sun ce za su iya ƙoƙarinsu. Ba su bugu bugun maza mata ne suke tabawa sai sun kaikaici lokacin da mazajen su ko sun yi tafiya ko kuma ba ɗakin suke ba sai shigo musu ba sa ɗauka komai suna bugun matan dai ne wannan kuma sai jami'an tsaro masu bincike ne za su tabbatar da abin da yake faruwa a wasu unguwanni ko an ihu a kawo agaji jama'a ba sa fitowa a kwanan baya a wata unguwa da wata mata ta yi ihu wani soja ya fito da bindigarsa ma'aikatan agaji guda tara da aka yi awon gaba da su a ran 24 ga watan juwayan a iyakar burkina faso da nijar har yanzu ba a gano su ba mako guda bayan da gwamnan jihar tilibiri da kungiyar apis suka ba da labarin cewa an sake su kamar yadda wani labarin gidan rediyon faransa international ya rubuto a ran bakwai ga watan juye abin tuni dai a ran 24 ga watan juwan ne ma'aikatan agaji goma sha ɗaya na kungiyar apis da ke aikin tantance mutane masu karamin karfi a Bose Bangu a karamar hukumar Makalondi a Nijar suka bata. Al'amarin kiwo tsakanin Nijar da Benin na fuskantar halin gurbata Matsalolin da makiyaya ke cin karo da su sun haɗa da hare-hare na barayin dabbobi. Ƙungiyar makiyayan Nijar a ran ta bayyana cewa makiyayan 'yan Nijar guda hudu ne suka rasa rayukansu a cikin wani fada da manoma a ƙasar Benin. Burema Dodo shine sakataren zartarwa na ƙungiyar ta Aren. Tun wani ɗan lokaci shige da fice na makiyaya yana cin karo da da yawan matsaloli. Na farko dai musgunawa a wani karo 'yan ta'adda alhali ba 'yan ta'adda ba ne kaɗai akwai 'yan fashi da makami akwai barayin dabbobi a wani karo ma makiyaya suna shiga cikin tsaka mai wuya tsakanin dakarun gwamnati da ke yaƙi da 'yan ta'adda. Ba mu yi dogon bincike ba na tantancewa akan musgunawa da ake yi wa makiyaya tsakanin Benin da Nijar. amma duka da haka akwai 'yan Nijar hudu da suka rasa rayukansu. An samu barkewar fada tsakanin makiyaya da manoma a yankin Malbil ne aka samu wannan fada. ‘Yan Nijar daga Yamai ko kuma ‘yan jarida daga Yamai tawa maraɗi da Tilibiri na ɗaukar horo a game da dokoki da kuma ka'idodin aikin jarida wanda kungiyar ‘yan jarida ta Ranjar da ta tsara. shugaban kungiyar ya bayyana cewa manufar wannan horo shine bunƙasar da dokoki da kuma ka'idodin aikin jarida a kafafen yada labarai na niger domin tabbatar da adalci wajen bada labarai Usman Dambaji ya yi wa Maryama Gello karin bayani. Wannan projen yana da niyyar horar da 'yan jarida ne na kawo gudunmuwarsu a kan harkokin bunƙasa cigaban ƙasa su dafawa cigaban gwamnati da abokanin hulɗa domin samun ingantattun labarai. A kiyaye labarai na ƙage sannan su zama jakadu a fuskar cigaba. A wannan sashe mun samar da wani kundin shari'a bisa bayar da labarai. Bayan samar da wannan kundin muna matakin horar da 'yan jarida bisa tabbatar da sahihancin labari. Muna cikin yanayi na yaƙi da rashin tsaro da yaƙi da cutar corona da matakin shiga shirye-shiryen zaɓe mai zuwa. Horon da 'yan jarida za su samu zai bai wa 'yan jaridar sanin yaya ake samun labarai da kuma tantance sahihancinsa domin dafawa harkokin ci gaba. Shirin Voice na taimakawa ƙungiyoyi masu tallafawa gungun jama'a da ke keɓe kamar matasa, mata ko kuma ƙabilun da ba su da yawa. Jiya a nan mai shirin Voice ya gudanar da wani zaman taron wato musayar fasaha zuwa ga ƙungiyoyin da suka fito daga yankuna da dama na Nijar ta hanyar abin da suka kira haɗuwa, alaƙa da koyarwa. Amadu Haruna wanda ya jagoranci haɗuwar ya yi ƙarin bayani. Voice wani tsari ne na bada tallafi zuwa ga kungiyoyin fararen hula da ke aiki da rukunonin mutane da aka fi nuna wa wariya ko halin ko in kula. Tun lokacin zuwan projan a Niger Voice ta zuba kuɗin tallafi ga kungiyoyi 25 daga cikinsu 20 suna aiki a yanzu haka. Rukunonin mutane da kungiyoyi suka fi mai da hankali su ne mata da suke cikin hadarin ko kuma gallazawa. Akwai kuma mutane da aka fi nuna wa wariya bisa ga shekarunsu su ne matasa tsofaffi da kuma ƙananan Akwai shirin ayyuka da ake bugawa cikin shafin Voice Global da ke www.global.org zaren kun shiga shafin za ku ganin dukkan bayanai da muke sanyawa bisa la'akari da tallafin kuɗi ƙungiyoyin cikin gida da ke takara. Akwai kwamitin da ke nan domin zaben ayyuka mafi kyau. domin inganta tsaron lafiyar masu ababen hawa na birnin yamai da kuma masu ruwa da tsaki a harkar sufuri a yamai an shirya wani taron bayar da horo da kuma wayar da kan masu ababen hawan wannan horo zai mai da hankali kan ka'idodin ko kuma dokokin zirga-zirga da kuma musamman ayyukan sabbin wutar bada hannu na kan hanyoyi muktar mamudu shugaban tawagar musamman ta jagorancin da'irar yamai ya yi wa rukayetu abdurrahman karin bayani A yau Yamai babban birni ne gaban wannan ya kamata a kafa yanayin tafiye-tafiye mai kyau na al'umma da dukiyoyinsu. Dalilin kenan muka samar wa birnin Yamai wutacen ban hannu na zamani da ke aiki da mintoci da ba da hannu da ke dauke da kyamara kuma suke aiki da hasken rana da ya kamata a lakance su daga masu amfani da ababen hawa da 'yan kasa domin kai da kawo a birnin. Bayan wannan za mu gudanar da dogon kamfen wayar da kai a fili cikin kafofi domin mutane su gane yaya waɗannan wutace suke aiki. Baya ga haka za mu amfani da wannan dama domin mu tuna da wasu ka'idodi na kundin koyon tuki kamar hanyoyin 'yan ƙasa wajabcin wasu mabambantan hanyoyi girmama wuta ce na tsayawa za mu tattauna tare da dukkan masu ruwa da tsaki. Euh, Damana ta soma ko ina a ƙasar Nijar, amma lamarin ya bambanta daga wani yanki zuwa wani. a yamai wasu mutane na ganin cewa ruwan saman ba su sauka sosai sai dai ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta nuna cewa wannan farin da ake fuskanta ba abin tada hankali ba ne mummuni kaushe jami'i a ma'aikatar ya yi wa nafisa adamu karin haske idan aka ɗauki yankunan kogin isa akwai wurare da dama da suka samu farkon damina kafin lokaci kamar yadda muka yi hasashen ruwan sama wasu kuma suna cikin yanayi daidai misali yankin yamai farkon damina yana kasancewa kusa da kwanaki 20 na watan juni kamar zuwa wannan lokaci yankin yamai ruwan sama da aka samu sun zarce kamar yadda aka saba samu an samu ruwan sama masu yawa yawa a Yamai. Tashar aunan ruwan sama da ke filin jirgi mun samu wani adadi na kusan milimita hamsin da ɗaya bayan kwanaki hudu an samu kusan milimita goma. Kuma ruwa da aka samu a yankin Yamai har zuwa ƙarshen watan Juni ba a samu wani lokaci na rashin ruwa ba da ya cimma kwanaki bakwai a Bomek domin cikin hasashenmu lokacin rashin ruwa na farkon damuna ba zai jima ba. Kenan ba wai ba a samun ruwa ba a yankin Yamai amma rarrabuwar ruwan ne ke bambanta da kuma yadda mutane suke tunani. comme peut-être ce que les gens voudraient que ça soit. Sakamakon gwajin cutar corona na jiya bakwai ga watan jiye ya nuna cewa mutum ɗaya ne ya kamu da cutar a Nijar daga cikin mutane 59 da aka yi wa gwajin wanda ya kamu da cutar kuma ya fito ne daga wata ƙasar waje a cewar ma'aikatar lafiya. Wannan ya kai adadin waɗanda aka yi wa gwajin cutar su wato su tara mutum hudu sun kamu da cutar. 974 sun warke 52 suna jinya yayin da 68 suka riga mu gidan gaskiya in ji majiyar barka dan uwa kana lahiya. lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. ‘Yan uwa, ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar dan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi mu'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman akwai bambanci tsakanin yadda aka fahimci soyayya a birni da kuma yadda aka fahimce ta a ƙauye. a ƙauye ba mutane da yawa sannan kuma maganar makusanta na da ƙarfi sosai a birni ana iya kulla alaƙar soyayya ba tare da iyalin mutum sun sani ba haka maryam abu ɗaliba a koyon aikin likita kuma mai a kan lahiyar iyali ta bayyana a zantawarta da olivier asogbavi Yadda matasa suke ganin al'amuran soyayya a birni ya bambanta da ƙauye. Yau idan muka koma a bangaren ƙauye, matasa na ganin cewa kamar ba sa iya yin soyayya yadda suke so sai bayan sun yi aure. Shi yasa matasa da dama a ƙauye ke yin aure tun da wuri. Haka zalika ta yadda al'amuran gida a birni ya bambanta da ƙauye. Saboda a can ƙauye uwaye da 'yan uwa na yawan shiga al'amuran miji da mata. Saɓanin birni inda ma'auratan ke gudanar da rayuwarsu yadda suke so ba tare da wata takurar ɗan uwa da abokan tattalin arziki ba. Waɗannan matasa su kasance na karkara ko na birni mi za su iya yi game da soyayya. Soyayya na sa matasa su yi abubuwa da dama musamman ma in suna cikin lokacin balaga inda suke fuskantar sauye-sauye daban-daban. Nan matasan na bukatar sa idon mahaifansu da ma na jama'a gabaki daya saboda lokaci ne da mafi yawan matasan ke neman kauce hanya. A matsayin mu na masu aiki a bangaren kula da lafiyar iyali mun gano wani al'amarin da ke tayar mana hankali cewa da bayyanar da soyayya da matasa ke yi ta hanyar nuna bukatar yin jima'i misali. Waɗannan matasa a yau ko akwai mummunan sakamako bisan su dalilin sun aikata abubuwa na soyayya? Ana samun wasu matasa da ke haɗawa shan kwaya ko shan giya saboda soyayya kawai don suna kusantar wanda ke shan giya ko kwaya ko kuma taba. Wasu har ma kisa suke yi saboda soyayya kamar yadda na faɗa can sama ne. Abun al'ajabi shine yadda matasan ke soyayyarsu ta hanyar nuna yin jima'i. Wannan wata babbar illa ce ga lafiyarsu ganin cewa suna matasa abun zai ma iya taɓa su saboda yin jima'i da karamcin shekaru na haifar da matsala ga lafiyarsu gashi kuma matasan ba su da masaniya kan yadda al'amarin yake ba su san yadda za su yi su kare kansu daga ɗaukan cikin da ba su shirya ma ba har ma abin ya kai su ga zub da ciki ta barauniyar hanya wanda kuma ke zama sanadin rasuwarsu a jimilce wannan mummunan tabo ne a gare su da ma al'umma ga baki ɗaya. domin tarawa a ganin ku waɗannan shekaru ne suka dace. matashi ya kamata ya samu akalla shekaru goma sha takwas kahin ya so yin jima'i saboda kahin wannan shekarun matashin ya yi sauri muna ba matasan shawarar da su jinkirta kuma su yi amfani da da hanyoyin kariya da ɗaukan cututtuka da ake ɗauka ta hanyar jima'i da kuma ɗaukan cikin da ba a shirya ba. Masu sauraro ƙarshen shirin kenan na maraicin yau yanzu kuma sai ku tarbi labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.